muna godiya ga ubangiji mu Allah da ya sake bamu dama muka dawo cikin wannan darasan namu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama darasi na goma sha biyar idan ba manta ba mun kawo daidai inda yake magana game da ruku'i domin mun kare bayani duk abin da ya shafi karatu a cikin sallolin gaba ɗaya to sai kuma abin da ya shafi ruku'i wanda a kansa za mu tashi a yau inda mali yake cewa an ruku ruku'i ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة muhammad ناصر الألباني كي cewa kuma lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya kammala qira'arsa ya kare karatu kamin ya je zuwa ruku'i to za a ji yayi dan shiru kamin zuwa ruku'i zai dan shiru wanda hadisin ya tabbata cikin sunan Abi Dawud haka manzo Allah yake yi kuma Imam al-Hakim ma fitar da hadisin kuma ya ce ya inganta Imam zahabi ya goyi bayan Imam al-Hakim cewa hadisin ingantacce ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kare karatun Fatiha ya kare karatun sura idan wadda ake azawa sura ne to kamin yayi ruku'i to akan ji yayi dan shiru zuwa kamiyar ya bayan ya shiru kuma sun marafa a yadaihi sai ya daga hannayensa alal wujuhil mutaqaddima bisa ga yadda fuskokin da suka gabata a can fi takbiratul ihfita a wajen kabbara harama kabbara buɗe sallah mun gaya muku a can kamar yadda malai kawo a littafinsa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake daga hannayensa lokacin kabbara harrama wani lokaci ya ɗaga na hannayen su kai daidai kunnuwa wani lokaci su tsaya daidai kafaɗu wani lokaci ya ɗaga su bayan ya yi kabbara wani lokaci kuma ya ɗaga su tare da kabbara wani lokaci kuma ya ya ɗaga su sannan sai ya yi kabbara haka muka yi bayani a can baya to haka ma yanzu idan zai ruku'i haka yake yi wa kabbara sai ya yi kabbara wa raka'a sai yi ruku'i sallallahu alaihi wa alihi wa wannan daga hannuwa bayan mutu ya kare karatu kamin yayi rukuni. ya daga hannuwansa daidai kafaɗa ko daidai kunnuwa sannan ya je zuwa rukuni, hadisi ne mutawatiri daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tabbata a cikin dukkan littafan sunna musamman sahih bukhari da sahih muslim kuma shi ne ra'ayin masabobi guda uku cikin masabobin malamanmu na masabobi wato guda hudu din nan da aka gare mu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad guda hudu to cikin hudun ukun duk suna da fahimtar cewa idan mutum ya ƙare karatu kami ya yi ruku'i to zai ɗaga hannuwa kamar yadda wannan hadisi mutawatiri ya nuna kuma shi ne fahimtar malamai wa'inda suke masanan hadisi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yakan ɗaga hannayensa a lokacin da ya kammala karatunsa gaba ɗaya kamin ya je zuwa ruku'i kuma kamin ya ɗaga hannayen sai ya yi shiru to sannan ya ɗaga hannaye tare da kabbara ko bayan kabbara daidai kafaɗa ko kuma daidai kunnuwa wa amara bihi ma almusi'u salata kuma wannan da ya muna munana sallarsa hadisin nan mutawatiri hadisi musi'i salatihi wannan hadisin da ke zama umda ko kuma ummul babi a cikin matsalolin sallah to cikin sa manzo Allah ya umurci wannan bawan Allah cewa lalle idan ya kare karatu yayi kabbara kuma ya daga hannayensa kenan ya umurce shi da wayannan ababin guda biyu ya kare karatu kamin yayi ruku'i to lalle ne yayi kabbara kuma lalle ne ya daga hannuwa lalle ne yayi ɗaga hannuwa kamin kabbara ko kuma bayan kabbara sannan yayi rukuyi wannan manzo Allah ba shi umurni hakan fa qala lahu har manzo Allah yake ce masa innaha la tatimmu salati ahdikum hatta yuzdiga alwudu'a kama amarahu Allah lalle sallar ɗayanku ba ta cika sai lokacin da mutum ya kammala arwallarsa kenan sai lokacin da yi arwalla lafiyayye arwalla yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umurta summa yukabbiru Allah sannan yawa Allah kabbara kaga an bashi umurni nan yayi kabbara kenan yace Allahu akbar bayan wato yayi arwalla ya fuskanci alqibla ya kabbara harama kenan wa yahmaduhu wa yumajjidu ya gode wa Allah ya girmama Allah wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani ya je ya karanci abun da ya sauƙaƙa gare shi shi na alƙur'ani mimma allamahu Allah Cikin abin da Allah ya koya masa na Fatiha da sura wa azina lahu fi kuma Allah masa izini yayi summa yukabbir bayan ya kare karatun sai kabara wace ce kabara a wannan gurin kabbara zuwa ruku'i kenan sai wannan kabara domin zuwa ruku'i wayarka sai ruku'i waya ba'u yadaihi ala rukbatayhi sai ya daga hannayensa ya aza su bisa ga guwayyunsa a lokacin da yake ruku'i hatta tatma inna mafasilu sai gabubansa sun natsu wa tastarhi kuma gabuban ya sake su ba tare da ya takure su ba to kaga wannan hadisi ya nuna mana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni yi kabbara harrama tare da kasancewar kuma ga wancan shi ku ya nuna cewa bayan tare da kabbar akwai daga hannuwa sallallahu alaihi wa alihi wa wannan hadisi ya tabbata har a wato eh, hadisi musiu salatu duka wa'ina sun tabbata bai da umurni a daga hannuwa bai da umarni a yi kabbara bayan an kammala karatu duka ya tabbata wannan hadisi na musi salatihi a cikin hanyoyinsa ingantattu cikin littafan sunna wannan shine bangaren abin da ya shafi abin da ake kame a kai ga rukuyi kenan daga hannaye da kuma kabbara to sai kuma sifar rukuyin ya ake rukuyin shi ma kansa wa kana sallallahu alaihi wasallama yaba'u kaffaihi ala rukbatayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi rukuyi yakan ɗora tafunansa a kan goyiyunsa wa kana ya amurhum bidalika kuma annabi yana ba su umarni haka idan za ka yi ruku'i ka za hannuwanka bisa goyiyunka kar ya zama ka duka amma hannuwanka ba bisa goyiyu suke ba kila ka a riƙe kafafuwanka a can ƙasan goyiyu ko saman goyiyu daidai cinya ko kuma a'a kawai dai kai dai ka duka hannayenka ba sa saman kafafuwanka duk wannan ba shine ruku'in ba rukui dole ne sai ka aza hannuwa bisa guwayyunka wanda wannan ya fi maka sauki a wajen sallah kuma shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka iske jumhurin musulman duniya suna yi haka muka tar da musulmai ana yi tun zuwa mu duniya har yanzu haka muka tarar kuma haka ake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana aza hannaye ne bisa guwayu a lokacin da ake rukui kuma haka manzo Allah yake wa kana ya'muruhum bidhalika kuma bayan shi yana yi kuma yana bayar da umarni ga sabbansa su ma su haka wa amara bihi aiban ya bayar da umarni ga almusi'u salatahu shi ma wancan dai almusi'u salatahu annabi ya bashi umarni yayi haka din kama marra anifan kamar yadda ya wuce yanzu mun karanci hadisin a wajen daga hannuwa da kuma kabbara wa kana yumakkin yadayhi min rukbatayhi ya kasance yana aza hannuwansa saman gwiwunsa ka annahu qabidun alaihima kamar ya jimke wa'annan guwayun kenan yakan rike wa'annan guwayun ya jimke su sallallahu alaihi wa sallama da hannuwansa da tafunansa wa kana yufarriju baina asabi'i kuma idan ya rike su to yakan bude yatsun ba riƙe ya ba maki yatsun hannunsa hannayensa yake ba a yakan bude wa'annan yatsun a lokacin da yake riƙe gwiwarsa. yana cikin rukuyi sai ya bude yatsun sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya bayar da umurni haka su suke yi sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi rukuyi to ka jimke wannan gwiwar taka lokacin da ka yi rukuyi kuma yatsun ka na hannuwa ka buɗa su kar ka bar su haɗi guri ɗaya sai ka buɗa wa amara bihi almusi'u salata haka kuma ya ba wannan almusi'u salatahu umurni cewa yayi haka kamar yadda shi yake yi yadda ya ba sa umarni haka shi ma wannan hadisin da shahararren hadisi wanda umda a cikin babu salati to shi ma kan saka manzo Allah ya bashi umarni cewa yi haka fa qala har ma ga abin da ke faɗa wannan hadisi na musiu salatu yake idza raka'ata idan kai rukuyi fa bara hataika ka azata funanka ala rukbataika akan guyunka na kafahuwa na farruj bayna aka sai ka buɗe yatsunka kar ka haɗe su guri ɗaya sun kus sannan ka ɗan jima hatta ya akhudha kulla udwin ma'akaza sai sai kowace gaba ta koma daidai a inda take kenan ko sai ka su a cikin ruku'in kamin ka taso haka manzo Allah ya bashi umurni kuma haka ya ba sauran sabban sa umurni kuma haka shi ma kansa yake yi wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi an jambai to kuma abin da ya shafi damutsansa to yakan nisanta su daga sasanninsa kenan baya haɗe hannayensa da haƙarƙarinsa lokacin da yake ruku yakan buɗe hannuwan wannan kuma ya kamata a ce duk mai sallah ya san da wannan ba buɗawa za ka yi da yawa ba yadda za ka cutata ma makokinka da kake sallah ta da shi amma dai ya zama hamuttanka sun rabu da eh, awazunka kar ka maki hannuwanka ka aza hannu wannan zai zan kayi eh, ruku'in ma a takuri amma idan ka buɗa ya zama akwai tazara tsakanin hannunka da mutsanka zuwa awazzunka akwai tazara bangaren dama da bangaren hagu to wannan haka ake rukuyi ba cewa an kai ka buɗa ƙware ba yadda hannunka zai je kuma ya takure ma wanda kuke sahu ɗaya da shi ba a ya dai zam akwai tazara tsakanin awazunka da hannuwanka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi a lokacin da yake ruku'i haka sabbansa suke yi a lokacin da suke rukoyi kamar da wannan hadisi ya ambata yana cikin sunan Tirmidhi kuma Ibn Khuzaimah ya ce hadisi ya inganta malama hadisi sun tabbatar da haka yin manzo Allah ki wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi yakan shimfida bansa ya daidaita bai baya doro baya gantsarwa a yakan daidaita bansa daidai kuma ya haɗa ban da wuyan daidai hatta law subba alaihi alma lastaqarra har ya zama da zaka zo ka ɗauko ruwa ka zuba bisa bansa to ruwan ba za su gangare ba saboda bai doro ba sannan kuma bai yi gantsarwa ba a'a daban da kuma wuyan ya zama daidai ne yadda ruwa na iya kwantawa bisa bansa a lokacin da aka zuba su bisa ban a hali yana cikin sajida sallallahu alaihi wasallam kenan yana daidaituwa a cikin rukoyinsa wanda ya kamata masallata mu san da wannan mu rinka biyar irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sallar mu ta zama karɓaɓɓa a gaban Allah wa qala li al musii salati har ma annabi ya gaya ma wannan musii salati maimuna na sallarsa wanda ya salla ba daidai ba annabi yake koma yi sallah yana ce masa fa idza rak'ata faj'al rahataika ala rukbataika wamdudu zaharaka wa makkin li ruku'ika annabi yake masa idan kai ruku'i faj'al taika ala rukbataika ka sanya tafunanka saman guwayunka ka aza tafunanka saman guwayunka wamdud zaharaka sai ka miƙe banka wa makkin lurku'ika ka aza hannuwan bisa ga guwayunka har ka samu natsuwa a cikin ruko'inka, kenan ka aza hannuwa bisa guwayunka ka jima ka dan tsaya yadda za ka samu natsuwa ko ci gaba ta koma a gurinta haka manzo Allah ya bashi umarni wa kana la yasubbu ra'asahu wa la yaqna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin ruku'in kuma bai sunkuyar da kansa kuma bai cire kan zuwa sama walakin baina na zalika sai dai tsakani haka ba tare da ya daga kansa sama ba ba tare da ya doni kansa a ƙasa ba yadda ya zama kansa wuyansa ya sha bamban da bansa kansa ya sha bamban da wuyansa a'a da wuyansa da kansa da bansa duk sai su zama daidai ya daidaita su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ruku'i kuma haka ya kamata duk mai sallah ya kiyaye da wannan domin ya zama ruku'in sai ya zama ingantacce irin ruku'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin sallarsa ta zama karbarba domin ruku'i fa yana cikin rukunnan sallah ruku'i yana cikin rukunnan sallah wujubu tumaninatu fi ruku sai kuma malaike ce mana wajibcin natsuwa a cikin ruku'i wajibi ne mai sallah ya natsu a cikin ruku'insa wannan shine abunda. za mu karantawa a cikin wannan kenan wajibi ne a lokacin da za ka yi ruku'i to ya zama wannan ruku'in naka akwai natsuwa a cikinsa maliki cewa wa kana yatma'innu fi ruku'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana natsuwa a cikin ruku'insa wa amara bihil musii'u salata kuma lalle annabi ya umurci mutumin da ke muna na sallarsa shi ma yayi haka kenan wannan mutumin dai annabi ya umurce shi cewa lalle idan za ka yi ruku'i to ka samu natsuwa a cikin ruku'inka kama salafa awwal al-fasl sabiqi kamar yadda ya gabata a wannan fasalin da ya wuce mali ya muna wannan bayanin cewa ya umurci wannan bawan Allah cewa ya natsu a cikin ruku'i wa kana yaqulu har ma annabi yana faɗa a hadisin da ya tabbata yana cewa atimmu ruku'a was sujuda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku cika ruku'i ku cika sajada ku natsu a cikin ruku'i ku natsu a cikin sajada har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa inni la'arakum min ba'di dhahri ina ganin ku bayan baina idza ma raka'atum wa ma sajadtum a lokacin da kuka yi ruku'i da lokacin da kuka yi sajida duk ina ganin ku ina cikin ruku'i ina kallon ku kuna cikin sajada a baya na ina kallon ku kuna cikin ruku'i a baya na ina kallon ku saboda manzo Allah har sai da rantsi da kansa yake cewa lalle ku cika ruku'i ku cika sajida kuma wallahi ai ina kallon ku a lokacin da kuna cikin sajidan nan ina kallon ku lokacin da ina sajida ina kallon ku lokacin da ina ruku'i wannan kuma mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khususiyya ce irin ta manzo Allah yana gani wanda ke bayan sa kamar yadda yake gani wanda ke gaban sa yana ganin wa'anda ke bayan sa lokacin da yake sallah lokacin da yake ruku'i lokacin da yake sajada duk yana kallon su saboda mu'jiza irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya gaya musu to kaga wannan ya nuna mana wajibi ne a lokacin da zaka yi ruku'i ka tabbatar da ka daidaita a cikin ruku'in ka nasu haka lokacin da zaka yi sajada ka daidaita ka nasu kamar yadda zamu cin masa anan gaba wara'a rajulan la yutimu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudihi wa huwa yusalli annabi ya ga wani bawan Allah baya cika sa kuma a wajen sajada shi ma yana watun kotun kurciya baya natsuwa a cikin sajida yana aza goshi sai ya zabura ba tare da ya natsu a cikin ruku'in ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa yake ce masa law mata hadha ala alihi hadhihi mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalle wannan bawan Allah da a ce ya mutu yana irin wannan sallar da ba a cika rukuyi sallar da ba a cika sajida sallar da ake bali koto wanda ake koton kurciya a cikinta lalle da ya mutu ba bisa addinin Muhammadu ba domin addinin Muhammadu shine sallah ita kuma sallah ba ta inganta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ko yadda yake ba haka manzo Allah yake ba shi yana bari rukuni domin ya bar rukuni domin rukunin bai inganta ba haka sai da bata inganta ba to kaga ya mutu baya sallah kenan wanda ya mutu baya sallah ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanquru salatahu kama yanqiru al-ghurabu ad-dama yana sokoto sallarsa ya dan debo kamar yadda kaza ke dobuwa irin dobowar da hankaka ke wajini kenan yana irin wannan da ake cewa ƙoton kurciya haka yake yi mislul ladhi la yutimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudihi mislul ja'i alladhi ya'kulu tamrata wa tamrataini la yani anhu shay'an manzo Allah yake misali mutumin nan da ke irin wannan sallah yake kotun kurciya a cikin sallah ya ga hannuwansa akan rukuyoyinsa ba ta da ya natsu ba ya zaburo ya ga goshinsa ƙasa ba ta da ya natsu ba yana azawa yana zaburwa. yake misalinsa kamar misalin mutumin da yake mayuwaci ne yana cikin jin yiwuwa mai tsanani sai a kawo masa dabino ɗaya ko dabino biyu ya ci wannan dabino ɗayan ko dabino biyu ɗin ba sa iya hana masa jin yiwuwa haka ne shi ma wannan yake yana cike da buƙatar ya yi ruku'i cikakka yana cike da buƙatar ya yayi da cikakke to amma kuma sai zan bai yi ba to kaga kamar wanda ke jin yiwa maimakon a bashi abinci isasshe ya ke koshi sai ka bashi dan dabino daya ko ka bashi dan dabino guda biyu komi ba sa iya wadatar da shi to wannan shine misali sa maimakon ka tsaya kai ruku'i lahiya alau yadda ruku'in ka zai inganta Allah ya karba to sai zan baka yi haka ba wannan hadisi ya tabbata ne wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhuma nahani khalili sallallahu alaihi wasallama an anqura fi salati naqra diki had abu huraira yana cewa masoyi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mini in sokkota a cikin sallata irin sokkotawar zakara in koto in saro irin sarowar zakara wa an altafita iltifata salabi kuma annabi ya hana mini in rinka waiwayawa a cikin sallah irin waiwayawar dila wanda ita ka take tafiya tana waiwayawa wa an aqa'a ka iki'a ilqirdi kuma ya hana mini in yi tsugunno irin tsugunnon biri a cikin sallah ya hana mini duk wannan wannan duka haka manzo Allah ya gaya ma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu babban sabi manzo Allah da ya ruwaito hadisan da suka hiko ya hiko ne sabi ruwaito masu yawa wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati wanda fi kone barawo zama barawo wanda ya fi shi muni sata da tafi koce sata muni ita ce satar sallah barawon sallah qalu ya rasulullahi wa kaifa yasriqu min salatin ya mutun zai sata a sallah wai barawun sata wai barawun sallah qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha wanda baya cika ruku'i baya cika sajida wannan shine barawun sallah to wannan yafi kowace sata muni duk barayi suna da muni ba sa da kyau abu ne wanda Allah ya haramta to babu barawun da ya kai wannan muni saboda mu kiyaye kada mu zama barayin sallah mu kiyaye kada mu yi wannan mugun danyen aikin da Allah baya so manzo Allah baya so kamar yadda manzo Allah ya faɗa sata a cikin sallah rashin cika rukuyi rashin cika sallah dukkan malaman duniya sun tafi da cewa lalle wajibi ne mai sallah tabbatar da cewa ya cika rukuyi wajibi ne kuma ya tabbatar da ya cika rukuyi ya cika sajada duka wajibi ne wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli falamaha bi mu'akhkharir aynaihi ila rajulin la yuqimu sulba fi ruku'i was sujudi falamma sarafa qala wata rana ana sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hangi wani baya gare shi kun sai ina ganin wanda ke bayan sa kamar yadda ke ganin gaban sa to a can sai can karshen safu sai manzo Allah sai ya hangi wani shi wannan mutumin baya cika ruku'in baya cika sallar sa annabi yana kallon sa baya yace ya ma'asharal muslimina innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ya ku musulmai ku sani lalle sallar ɗayanku ba za ta kammala ba matukar bai daidaita sa ba a cikin ruku'i ko sujida kenan matukar bai yi ruku'i sayayye ba na tsakke ba bai yi sajada cikin nasuwa ya daidaita ya yi ruku'i daidai ya aza hannuwansa da kafafuwansa daidai inda aka ce a aje su a lokacin da yake ruku'i ko lokacin da yake sajada idan bai yi haka ba to lalle sallarsa bata inganta ba domin ruku'i bai inganta ba sajada bata inganta ba ruku'i da sajada suna cikin rukunna idan ba su inganta ba sallah ba za ta inganta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan bawan Allah ya gaya ma sauran sabai a bayan ya ga wancan mutumin yana irin wannan sallar ba tare da ya cika ruku'i ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sai malaike ce mana azkaru ruku' zikurran da ake cikin rukuyi tunda yanzu mun je wajibi ne mutum ya natsu a cikin rukuyi wajibi ne ya tsaya daidai ya rukuyi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa to kuma yanzu cikin rukuyin akwai zikurran da anka shar'anta muna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma ya zama sunna gare mu mu wa'annan zikurran to zikurran ne yake so ya kawo ma domin suna da yawa ba ɗaya ne ba na farko dai wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al azkari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin nau'uka daban-daban masu ɗimbin yawa na zikurra a cikin wannan rukuni na sallah shine ruku'i wal adiya yana faɗin addu'i musamman a cikin wannan gurin yakan yi zikurra a wani lokaci wani lokaci kuma zikurran sun kunshi addu'a a cikin ruku'i sallallahu alaihi wasallam taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokaci yayi wannan wani lokaci kuma sai yayi wannan ba guda ya rike jinjinjin ba a yakan yi wannan wani lokaci wani lokaci kuma sai ya canza sai ya yi wancan sallallahu alaihi wa sallama ga su kamar yadda yake yadda ya zo wani lokaci zaka ji yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yana faɗin wannan salasa marratin so uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗi wannan kaji yadda yake ba da wani wahala subhana rabbiyal azim iyakan zassauki subhana rabbiyal azim wanda mafi yawan mu shine muke fada mafi yawan kasar nan shine aka iske ana fadi to wannan yana da inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yayi shi kuma yana fadin sa kuma yana bada umurni a yi shi wa kana ahyanan yukarriruha akthar min zalika amma wani lokaci kuma yakan maimaita wannan sama da so uku wa balaga marwatan fi tikrariha fi salati al-layli hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi wani lokaci ma ya kai matuka a wajen maimaita wannan addu'a ko wannan zikiri a cikin sa da yayi a lokacin da yake sallar dare har ya zama wannan ruku'in ya kusa ya zama daidai da daɗewar da yana ruku'i yana tsaye irin karatun da ya tsaye ya daɗe kuma ya kasance wa kana ya qara'u fihi salata suwarin min tuwal ya karanci surori guda uku suratul baqara kamar yadda gabata a wajen qira'a ya karanci bakara ya karanci nisa ya karanci ali imrana surorin nan guda uku kuma tare da kasancewar bayan wa'annan surorin na albakar da annisa'i da ali imrana ya takhallalu ha du'an yakan hada da addu'a idan ya cimma ayar da ke bada umarni a yi addu'a sai ya tsaya yi addu'a idan ya cimma ayar da ke magana a istighfar wato neman gafara sai ya tsaya kuma ya nemi istighfar kamar sabaka kamar da gabata a cikin sifar sallar dare to yayi wannan tsayi to kuma sai ya zo ya shiga rukoi da ya shiga ruku'i kuma ya gima yana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har sai da ya zama wannan dadewar da yayi a cikin ruku'i ya kusa ya cimma waccan dadewar da yayi a lokacin da yake tsaye yana karatu wannan sura har ya karanci bakara har ya karanci nisa har ya karanci ali imrana tare da kasancewar kuma akwai addu'o'in da yake tsayawa yayi lokacin da yake wannan karatun akwai istighfarin da yake tsayawa a cikin wannan gurin akwai ta'awuzin da yake tsayawa yayi a cikin wannan um, karatun a hakan kuma sai ya zaru ku ingana ya kusa cimma wancan tsayuwar din mun samu na daya na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da abinda muka ce subhana rabbiyal azim aka tsaya tun lokaci sai ya kara da wa bihamdihi kaga yanzu mun samu kari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shi ma dai so uku sai zikire na uku wanda har yanzu an samo shi manzo Allah yana yin sa a lokacin ne yana cikin rukuyi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi na hudu cikin zikurran da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ruku'i yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alqur'ana annabi yana yawan wannan zikirin da addu'a domin zikiri ne wanda ta hada da addu'a subhanaka allahumma kaga yayi zikiri salki ya tabbatar ma ya Allah wa bihamdika tare da godiya zuwa gare ka sai yake allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mini kaga yayi addu'a wa kana minhu kuma ya kasance yana yawaita haka fi ruku'ihi a cikin ruku'insa wa sujudi haka wajen sajadarsa yana yawaita haka ya ta'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani a aikace domin qur'ani haka yake masa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi haka qur'ani yake yake masa idan kaga budi yazo maka an samu fatahu makka an samu budi musulmai suna faɗaɗuwa ana samu ana shigowa musulunci an samu buɗin garuruwa da ƙauyuka to wannan ka alamar cewa aikin da muka turo ka kai a duniya ka kammala shi kayi aiki kuma aikin ya kyau saboda ka zaka komo a wajenmu mu za zaka yi fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka Allah ka roki gafarar ubangijinka to kaga wannan shine ya hada wannan subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli kaga abinda qur'ani yace masa yi to shine yayi a wannan gudun tasbihi tare da godiya ga Allah kuma da neman gafara ga Allah to wannan shine fasar waccan surar ta eh, suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai addu'a ta uku wanda aka samo ko kuma zikiri na uku wanda aka samo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi cikin ruku'insa na biyar kenan mu na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar annabi na cewa allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwayatin wa ibami maimakon wa azmi wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin yana wannan addu'a da wannan zikiri a cikin ruku'insa ma'anarsa allahumma laka raka'atu ya Allah kai ni wa ruku'in nan kai ne ni wa wa bika amantu ya Allah da kai ni imani na imani da kai wa laka aslamtu ya Allah dan ka ni musulunta kai ni ni ka mawuya na ni musulunta anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na khasha alaka sam'i jina ya kaskanta zuwa gare ka wato na kaskantar da jina zuwa gare ka wa basari haka ma gani na na kaskantar da shi zuwa gare ka tare da tsoro zuwa gare ka tare da mai da hankali zuwa gare ka wa muhi wa azmi dukkan ɓargona da kassana duka sun kaskantu zuwa gare ka wa fi riwatin wa ibami wata riwaya ibami kassana da ibami da azumi duk yana nufin ɗaya ne sai dai wannan jam'i wannan kuma ɗaya mufradi amma ne duka yana nufin dai kassansa wa asbi jiyoji na duka sun kaskanta sun miƙa wuya sun yi saranda zuwa gare ka ya Allah wa mastaqallat bihi qadami duka abin da kafahuwa na suka tsayu a kansa abin da ya tsaye da kafa na kenan duk abin da kafahuwa na suka ɗauka eh, mutum yana tsaye duk abin da kafahuwa suka ɗauka kenan jikinsa ɗungurungun ɗinsa duka ya miƙa shi lillahi rabbil alamin zuwa ga Allah ubangijin halitta wani yana nuna mana kenan tawabu'insa ya nuna masa kaskantar da kansa ga ubangijinsa Allah da mika wuyansa zuwa ga ubangijinsa Allah da saranda zuwa ga Allah wannan haka ke bukata ba yi. to kaga manzo Allah haka yake yana faɗin wannan a lokacin da yana cikin rukuyi yawa Allah fadaci babban badanci ya karrama Allah ya girmama Allah a wannan addu'a ko kuma a wannan zikirin da yayi a cikin rukuyinsa wannan kun ji shine ma'anar wannan ah, zikiri na biyar wanda aka samu manzo Allah yana yi Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin zikiri na shida wanda aka samu manzo Allah yana yi a cikin ruku'in sa yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha sam'i wa basari wa dami wa lahami wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin yayi kama da wancan na biyar manasa allahumma laka rakatu ya allah kai ni wa wa bika amantu ya allah gare ka ni imani wa laka aslamtu ya Allah kai ni mika ma wuya nin musulunta zuwa gari ka wa alayka tawakkaltu ya Allah akan ka ni dogara anta rabbi Allah kai ne ubangiji na khasha sam'i wa basari jina da ganina duk ya kaskanta zuwa gari ka wadami wa lahmi haka na? haka nama na wa azmi haka kashina wa asbi haka na duka sun kaskanta sun yi saranda sun miƙa wuya lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halitta wannan kaga duka fadanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala zikiri ne wanda ke kunshi da tauhidi zuwa ga Allah sai na bakwai annabi yana cewa wani lokaci a cikin rukoyinsa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azma manzo Allah yana faɗin wannan yace tsalki ya tabbatar ma dhil jabaruti wanda ke da ƙarfi wal malakuti wanda ke da mallakar komai wal kibriya wanda ke da girma wal azama wanda ke da ɗaukaka da girma wa hadha qalahu fi salatil layli wannan an samo shi cewa ya faɗe shi wata rana a cikin sallar sa da yake ta dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wa duk wannan addu'o'i ne waɗanda aka samo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi a cikin mi a cikin sallolinsa to sai ma da yake cewa italatul ruku ta rukuyi kuma an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan rukuni wani lokaci yakan tsawaita shi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita wannan eh, rukuni na rukuni na sallah sai tsawaita sa kamar yadda muka yi bayani a can baya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilisatahu bayna sajdatayn qariban min as-sawa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya da sa da kuma tsayawar da yake tsayawa bayan ya taso da kurkuri eh, kamin ya je zuwa sujada da kuma ita ma kanta sujadar da kuma zamansa da yake yi tsakanin sujada biyu lokacin da ya ƙara sujada ya ɗan taso kamin ya sake sujada ta biyu duk wani lokaci yakan sanya su kariban mina sawa su yi kusa da juna da ruko'in nasa da ɗan tsayawar da yake tsayawa kamin ya je zuwa ga sajada da kuma sajadar tasa da kuma ɗan zaman da yake yi tsakanin sajada zuwa sajada duka yakan haɗa su sai ya zan kusan guda ne a tsawo yadda ya jima cikin ruku'i to idan ya taso daga ruku'in kuma haka sai ya ɗan jima yadda ya jima a cikin eh, tsayawar nan tasa sai ya sanya kuma lokacin da ya kai goshinsa ƙasa yana sajada shi ma haka yake daɗewa a lokacin da ya taso daga sajadar kamin ya je sajada ta biyu zai ɗan zauna ɗan wannan zaman da yake shi kuma shi ma kai ne sai ya tsawaita shi irin tsawaita wa da tsawaita a lokacin sajada da rukuyi da dagowa daga rukuyi haka idan ya kai sajada ga goshinsa na sajada ta biyu ita ma sai nan ma kuma ya jima irin jimawar da ya a lokacin da ya zauna da lokacin da ya sajada da lokacin da ya yi rukuyi da lokacin da ta taso daga rukuyi sai ya hada su duk kusan kusan juna tsawon su daidai daidai yana tsawaita su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan fa duk sifar rukuyi manzo Allah ne duk sifar sajada manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to sai kuma wata wani hedin da malai yayi yace annahayu an qira'atul qur'ani fi rukuyi hana karatu alqur'ani a cikin rukuyi mun ce ana zikurra kuma mun ji wa'annan zikurran da muka karanto wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a cikin ruku'insa wanda mun ambaci kusan guda bakwai da mali ya kawo muna wanda manzo Allah yana yi to wayannan zikuran su suka tabbata annabi yana yi amma karatun alkur'ani annabi ya hana ka yi shi lokacin da kana cikin rukoyi kar ya zan kai karatu alkur'ani lokacin da kana tsaye yanzu kuma kai rukoyi kuma ka ci gaba da karatu alkur'ani to manzo Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallama wa kana yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i was sujudi annabi ya hana karatu alkur'ani a cikin ruku'i ko kuma a cikin sajada sallallahu alaihi wasallam baya karatu alqur'ani baya karatun abin a cikin ruku'i sai dai akwai wani lokacin da kuma zai karanci alqur'ani matsayin addu'a wata ayar da ke magana akan addu'a yakan jawo ta kamar rabbana atina fid dunya hasana wannan kaga ba karatu qur'ani ba matsayin qira'a ce ba a matsayin addu'a ce yana yin ta kamar yadda muka karanta a can baya yana karatun Uh, in tu'azzibhum fa innahum ibaduka ya taba tsayawa da ita yayi ruku'i da ita yayi sajada da ita to kaga wannan duk daban ne amma dai kawai kai ruku'i ka kama qira'a to wannan manzo Allah yana baya yi kuma an hana masa wa kani yaqulu har ma yana cewa ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an wa sa'aw sajidan ku saurara ku jiya ni an hana mini karatu alqur'ani lokacin da ina cikin ruku'i ko lokacin da ina cikin sujada ma Allah ya hana mini ba na karatu alqur'ani a cikin ruku'i ba na karanta alkur'ani a cikin da Allah ya hana min fa amma ruku ce, amma dai da aka bani dama ko aka baku dama kuma kan ko a cikin ruku'i in kuna cikin ruku'i fa azimu fihi rabba to ku girmama ubangijin ku a cikin ku yi zikurra kamar yadda muka kuka jiya mun karanta anan baya wayanda suka komshi girmama Allah azza wa jalla wa amma sujudu amma ita kuma sajada fajtahidu fi du'a to shi ita ko ku yawaita yin addu'a ku yi iya kokarin ku wajen addu'o'i na neman kariya ta duniya na neman kariya na lahira na neman addu'a Allah shi gafarta muku na neman dukkan wata falala da kuke nema duniya ku da lahirin ku ya halatta ku je ku yi wannan ijtihadi iya kokarin ku cikin addu'a qaminun an yusajaba lakum yana gab da za a karba muku domin mutumin da yake addu'a cikin sajada yana cikin sajada yana addu'a to to ana fatar Allah karba masa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa wato lokacin da bawa ya fi zama kusa ga sa Allah to lokacin da yana cikin sujada lokacin ka fi zama kusa ga ka Allah to wannan lokaci aka ce ka matsa ka matsa kaimi a cikin addu'a ka matsa kaimi a cikin addu'a yana yiwuwa a wannan lokacin Allah ya karba maka ka matsa kaimi tuna kana ga ka ga ubangiji wannan lokacin ka matsa kaimi cikin addu'a kana da bukatocin da suka shafi rayuwarka kana da bukatocin da suka shafi al'ummarka kana da bukatocin da suka shafi iyalanka kana da bukatocin da suka shafi al'ummar duniya ma gaba daya kana da bukatocin da suka shafi duniyarka da lahirarka duka da bukatocin to kai ta addu'a a wannan lokaci Allah zai karba maka malamai suka ce idan kana wa kai addu'a da larabci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ka samu su addu'o'in da manzo Allah yake wanda suka su ne aljawami wanda suka kumshi alkhairin duniya da lahira kai addu'a kamar ka ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kikkiawa a duniya kaga wannan addu'a ce ta tabbata cikin littafi Allah ta tabbata sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah kaga wannan addu'a ne da ya kunshi abubuwa da yawa idan Allah karba ma wannan addu'a Allah ka baka kikkiawa a duniya da lahira duk abin da kake da shi a duniyan nan kana da bukata kansa Allah ya biya ma shi domin hasana cikin duniya abu ne mai fadi afiya a cikin duniya abu ne mai fadi da sauran irin wa'annan addu'o'in da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana son ka dinka yawaita su idan kuma kana da wani abu khasa wato personally wanda kake da shi to kuma kana da damar ka yi addu'a kansa amma wannan in ka yi shi to ya shafi personal ɗinka ya shafi sauran waɗanda ma baka roƙa ba duka sun shigo ciki amma in ka kuma keɓance wata addu'a wadda kake da bukata zuwa gare ta kai kuma wannan duk ba laifi ne ba annabi ya ce dai ku yawaita addu'a wannan lokacin ku matsa kaimi a waje addu'a wannan lokacin to kuma anan malamai ke cewa ya ta kai da larabci wanda shine mafifice amma kuma ba laifi ne ba idan kai da wani yare wanda ba larabcin ba saboda haka wannan ya nuna kenan za ka iya yin addu'a da kowane yare amma kuma yaren larabci ya ɗaga kowane yare musamman ma dai zikirin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗaga kowane zikiri irin addu'a da aka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗaga kowane irin addu'a saboda ka wannan ya halatta amma dai abin da yake bukata gare ka a lokacin da kana cikin rukuyi to ka girma ubangijinka irin zikuran da muka ambato a can ba subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da sauran subuhun quddus rabbul malaikati war ruh da sauran zikuran da muka ambato a can baya da sauran wasu wa'anda ke nuna karramawa da girmamawa ga Allah subhanahu ta'ala ko kuma shi kuma cikin sajada ita kuma abin da ake bukata akwai bukatar wannan zikuran tasbihi da zamu ji shi a nan gaba sannan kuma akwai bukatar kai addu'a ka tsawaita addu'a domin a wannan lokacin kana ganawa da ubangijinka ne ga kaga ubangijinka Allah na sauraren ka ka roƙe shi shi kuma Allah yana bukatar mai roƙonsa sai ka roƙe shi ka gaya masa bukatocinka sai biya maka malaka cewa alayati dalu min ar-ruku'i wa ma yaquluhu fihi daidaituwa daga ruku'i da kuma abunda mutum ke fada a ciki kenan bayan ka taso ka kare ruku'i yanzu ka taso ana bukata kuma ka daidaita ka tsaya daidai Eh, bayan ka taso daga rukuyi to me zaka faɗa kuma bayan ka taso daga wannan rukoyi bayan ka dilita zaka ce sami Allahu liman hamida summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulba annabi ya kasance yana daga bansa minar rukuyi daga rukuyi ya taso daga rukuyi qa'ilan yana cewa sami Allahu liman hamida wa amara bi zalika al salata kuma ya ba da umarni ga mutumin da ke munana sallarsa shi ma yi haka faƙalla yake ce masa la ta timmu salatun li ahadin minan nasi sallar ɗaya ba ta cika daga cikin mutane hatta yukabbira sai yayi ruku'i al-i'tidalu min ruku daidaituwa baya an taso daga ruku'i wa ma yaquluhu fihi da abinda mutum ke faɗa bayan ya taso daga ruku'i wannan kuma shine abin da zamu karanta a wannan gurin kenan kenan lokacin da mutum yayi ruku'i to idan ya taso kuma to ana buƙatar ya samu natsuwa ya yake tasowar me zai faɗa bayan ka taso daga rukuyi kamin ka je zuwa sajada me zaka faɗa a wannan gurin to shine zamu ji anan ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana dago tsatson sa daga rukuyi yana cewa sami Allahu liman hamida yana taso abin da yake cewa kenan wa amara bi zalika al-musii'u salata kuma ya bayar da umurni ga wannan da ya muna na sallar sa cewa shi ma yi haka fa qala lahu annabi ya ce masa la tatimmu salatu li ahadin minan nasi sallar ɗaya daga cikin mutane ba za ta inganta ba ba za ta cika ba hatta yukabbira sai ya kabbara summa yarka sannan ya ruku'i summa yaqul haka dai aka biyo ana faɗa sannan ce sami Allahu liman hamidahu sai ce sami Allahu liman hamidahu hatta yastawiya qa'iman sai ya daidaita a tsaye kenan bayan ka taso ka ce sami Allahu liman hamidahu to sai ka tsaya daidai ka daidaita ba daga tasowa ba sami Allahu liman hamidu kuma ka har sheka zuwa sajada kana dagowa kace sami Allahu liman hamidu to sai ka daidaita ka koma daidai ka tsaya yadda dukkan ka za su koma daidai a tsaye idan zaka mai da ka ne bisa ga yadda suke a can farko kamin kai ruku'i shine qablu kowa wadau to sai ka mayar da su sai sun koma daidai yadda suke idan kuma ba za ka mayar da su ba za ka sake su ne to kuma ya zan dai ka sake su sun tsaya daidai to sannan ko kuma ka sake su daga ba kuma sake ɗauko su ka aza daidai a takaice dai sai ka su kamin ka je zuwa sajada wannan shine abin da manzo Allah ya da umarni a yi kuma wa kana idza rafa ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana kaji abin da malaki bara in ya taso daga wannan ruku'in to yakan daidaita yakan natsu har sai kowace gaba ta koma a gurinta sun makani ya kulu wa huwa qa'imun to sannan kuma bayan ya daidaita akwai addu'ar da yake akwai zikurran da yake ga su kamar haka yana cewa rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidu lokacin ke tasowa ya taso ya daidaita sai dai sai ce rabbana wa lakal hamdu wani ya nuna kenan da liman da wanda ba liman ba yana faɗin wa'annan to yi manzo Allah kaga liman ne amma kuma yakan faɗi su duka ya ce sami Allahu liman hamida idan ya daidaita tsaye kuma sai ce rabbana wa lakal hamdu ko ya ce rabbana lakal hamdu ba tare da ya sa wawun ba duka an samu wannan wa amara bi zalika kullu musallin mu'tamman aw ghayrahu kuma ya bayar da umurni a faɗi hakan mutumin da an liman ko wanda ba liman ba mai koyi da liman ko wanda baya koyi da liman duka an ce yayi haka idan yayi ruku'i idan zai taso ya ce sami Allahu liman hamidahu bayan ya daidaita a tsaye kuma sai ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu duk mai sallah annabi ya bashi umarni yayi haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to kaga ko haka muka ga manzo Allah yana yi wa kana yaqulu har ma yana cewa innama ju'ila al-imamu li utamma bi an sanya liman don a yi koyi da shi shi ko liman kaga lokacin da zai taso zai ce sami Allahu liman hamidahu to kai ma kaga sai ka ce sami Allahu liman hamidahu liman zai ce rabbana wa lakal hamdu kai ma sai ka ce rabbana wa lakal hamdu ba yadda muka tarar ana a wannan kasar ba yadda liman kawai ke cewa sami Allahu liman hamida su kuma musu ce rabbana wa lakal hamdu to wannan ba haka muka ga manzo Allah yana sallah ba a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar sa yakan ce sami Allahu liman hamida yakan ce rabbana wa lakal hamdu mamunsa su ma sukan ce sami Allahu liman hamida kuma sukan ce rabbana wa lakal hamdu wannan haka ya tabbata wa kana innama ju'ila wa qala innama ju'ila al-imamu li yutamma bi lalle an sanya liman don ai koyi da shi yake wa iza qala kuma idan liman yace sami Allahu liman hamida faqulu allahumma rabbana wa lakal hamdu ku ce kuma allahumma rabbana wa lakal hamdu yasma'u Allahu lakum Allah zai ji ku fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyi domin Allah ya faɗa ga harshe annabi sa sami Allahu liman hamida kuma sai ku ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sallallahu alaihi wa allala al'amra bi zalika fi hadisin akhar bi qawli kuma ya kawo dalilin da yasa yake ayi hakan ya kawo dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar da umurnin cewa ai haka yace fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaikati gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin wanda mala'iku magana sa ta yi daidai da maganar mala'iku lokacin ce sami Allahu liman hamidahu kace rabbana walakal hamdu wannan sami Allahu liman hamidahu din ta ka ta liman ko rabbana walakal hamdu din ka ta yi daidai da ta mala'iku to Allah zai gafarta maka kamar yadda muka faɗa a can wajen amin shi ma in amin din ka daidai da amin din mala'iku Allah ya gafarta maka to wannan ma sami Allahu liman hamidahu da shi da rabbana wa lakal hamdu idan yayi daidai da mala'iku to Allah zai gafarta maka wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal lokacin da manzo Allah yayi irin wannan daidaituwa ya taso daga ruku'i ya daidaita ce sami Allahu liman hamidahu yace rabbana wa lakal hamdu to yakan daga hannayensa kenan yana ɗaga hannayensa lokacin da ya taso daga ruku'i kamar yadda muka yi bayani a can baya cewa idan zai je ruku'i zai tsaga hannuwansa to haka kuma idan ya taso daga ruku'i nan ma kuma yakan tsaga hannuwansa alal wujuhil mutaqaddima dai kamar bisa huskokin da suka gabata dai can fi takbiratil ihrami a wajen kabara harrama ko a yi tare da kabara ko kabara ta riga ko a aza daidai kunnuwa ko kuma a aza daidai kafada wa huwa qa'imun kama marra anifan sai ce rabbana wa lakal hamdu yana cewa rabbana wa lakal hamdu wa taratan yaqulu nan lokaci kuma yana cewa rabbana lakal hamdu ba tare da rabbana wa lakal hamdu ba kamar yadda muka gabata a azumi wa taratan yudifu ila hazaini lafzaini qawluhum wani lokaci kuma yakan ƙara wani lafzi tare da waɗannan lafuzan da muka ambata rabbana wa lakal hamdu yakan ƙara allahumma rabbana wa yakan ƙara Allahumma ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu yakan ƙara Allahumma wani lokaci ga wa'annan guda biyu din nan kaga yana cewa rabbana wa lakal hamdu da wawun yana cewa rabbana lakal hamdu to wani lokaci kuma yakan sa Allahumma karkashin wa'annan guda biyu din ko ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu duk annabi yana faɗin wannan kuma duk wanda kai yayi daidai wa kana ya'muru bi zalika fa yaqul har ma yana bada umarni cewa a ce haka yace idza qala al imam sami Allahu liman hamida فقولوا اللهم ربنا لك الحمد idan lima yake sami Allahu liman hamada ku ko sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu shi liman ya faɗi haka fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika domin wanda maganarsa ta yi daidai ta mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abun da ya gabata na zunubinsa wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci kuma yakan ƙara ba wannan duka na rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu to yakan ƙara wasu bayan wa'annan me yake ƙarawa wani lokaci ne yakan ƙara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in badu yakan ƙara da wannan yace rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ko allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ko Allah ko rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du duka yana kara wannan kinan da yana kara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du tare da wa'ancan addu'o'in da muka ambata a baya wani lokaci kuma yakan ƙara mil al samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in badu wani lokaci kuma yakan zo da wannan sigar wato wannan rabbana wa lakal hamdu dinga rabb ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka to ya kasance mil al samawati cike da sama wa mil al-ardi kuma ya zan cike da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa wa mil ma shi'ta min shay'in badu da kuma cike da duk abin da kaga dama bayan ka cika sama ka cika kasa wannan duka zikura ne wanda manzo Allah ke yi a lokacin da ya taso daga ruku'i ka miya je zuwa sajada watartan yudhi yudhifu ila zalika qawluhu wani lokaci kuma yakan kara da cewa ahala sana'i wal majdi la mani wala mu'ti al manata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu yakan kara wannan bayan wancan bayan yakin اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد سكي آل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yana ƙara da wannan wani lokaci manasa ahalar sana kai ne abun yabo wal da girma la mani lima duk abin da ka bayar ba wanda isa yana wala mu tiya limama nata ba mai bayarwa ga abin da ka hana in kana ba isa ya baka wala yanfa'u uzal jadd kal jadd idan kuma wani mai kokari yayi kokari wannan kokarin nasa bai amfanin sa sai da taimako daga wajenka to wayannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara su watartan takurul idafatu wani lokaci kuma ƙarin yana cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ala as-sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan duka sigogi ne da an samu manzo Allah yana yin su manasa Allah wannan sami Allahu liman hamidahu da shi da rabbana walakal hamdu cike da sama wa mil kuma cike da kasa wa mil amashi ta min in badu da duk abin da kaga dama cika shi bayan haka ahlus sana'a kai ne ahlus sana wanda ke da yabo wal majid kai ke da girma a haƙƙo ma kalal abdu fiye da duk yadda bawa ya fada yafi fiye da hakan mafi hakan cincinta wa kullu na laka abdun kuma dukkanin mu ai bayin Allah muke Allahumma la mani lima adaita ya Allah duk abin da ka bayar ba wanda isa yana wala mudi lima mana ya Allah ba mai bayarwa ga duk abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kokarin mai kokari bai amfani sa wa tarni yaqulu fi salatil layli wani lokaci kuma yakan faɗa a cikin sallar dare bayan ya wannan addu'ar kuma yana yakan fada yace lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu yukarriru zalika ya taso daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya rike kuma lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu cikin sallar dare an ruwaito ya taba yin haka yana cewa godiya ta tabbata ga ubangiji na godiya ta tabbata ga ubangiji na ina maimaita wannan hatta kana qiyamahu nahwa min ruku'i har ya zan tsiya wannan da ya tsiya tsakanin ruku'i da sujada yana fadin wannan li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu ya dade kamar irin yadda ya dade can yana karatu alladhi kana qariban min qiyami al-awwali wanda ya kusan tsaya kaiwa daidai wancan tsayuwar sa ta farko wa kana qara'a fi suratul baqara kuma gashi wancan tsayawar da wannan tsayawar ta yi kusa da shi ya kasance ya karanci suratul baqara a can ka kuga suratul baqara abu ne mai tsawo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka wani lokaci kuma kaji rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wani lokaci kan faɗi haka eh, ya ubangiji mu kai ne ke da godiya kuma hamdan kaseeran godiya mai yawa tayyiban mubarakan fihi mai kyau mai albarka a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi haka a cikin ruku'in sa bayan ya taso daga ruku'in sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama yuhibbu rabbuna wa yarda ya kara da cewa wannan yabon da godiya ya tabbata ga ubangijin Allah kamar yadda shi ubangijin Allah yake so kamar yadda ubangijin mu yake yarda da shi qala hu rajulun kana yusalli wa ra'ahu sallallahu alaihi wasallam wannan zikirin na rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani mutum ya faɗi wannan addu'ar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko maka ce mubarakan fihi ko ka ce mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan zikirin annabi ya ji wani bawan Allah ya faɗe shi bayansa yana sallah ba manzo Allah sai ya taso daga rukoi sai mutumin nan ya faɗi wannan zikirin sai annabi ya ji shi to bayan haka eh, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa qala sami Allahu liman hamida falamma sarafa rasulullahi qala man al mutakallimu anifan sai manzo Allah ce wane ne yayi magana dazu yayi wancan zikirin kuma فقال الرجل سمت يتي انا يا رسول الله ني فدي هكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال تي لقد رايت بضعه و30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا naga mala'iku talatin da wani abu suna gaugawan tserereniyan waye zai rubuta wa'annan ladan wa'annan kalmomin da ka faɗa saboda falalarsu saboda muhimmancinsu mala'iku ke rigangan a wajen rubuta ladansu to kaga wannan zikiri mai muhimmanci ne kwarai da gaske ba shi annabi ya faɗe shi ba amma wani bawan Allah ya faɗe shi kuma kaji manzo Allah ya tabbatar da shi kuma ya bashi ya faɗa masa ladan ma da ke ciki har mala'iku suna gaugawa rubuta wa'annan ladodin suna rigegeniya kowa na bukata ya san shine zai rubutawa saboda falalar wa'annan eh, shine rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce sami Allahu liman hamidu ya taso sai ya faɗi wannan zikirin sai annabi ya bada wannan falala kenan ya nuna mana dai ba manzo Allah ya taso daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamidahu to kuma yakan yi wasu zikuran da kuka ji mu ambata a yanzu masu dimbin yawa dukkan wanda ka rike jikin su yayi idan kuma ka rarraba wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan to wannan shine mafi fici kuma ka ake so Allah subhanahu wataala ya samu dace anan zamu tsayawa insha Allah auna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik